alkhairi ba da ci su ku buwa ba da ba wuya su kwa ja kama e, to ta ja kama ko e, ci wani ni bon so ah mukarrar ya boro ko a lokaci da ba ilawun ya buku so insha Allah ibi ne ki mukarrar ta ce su kuga ya daji mako yin sai na insha Allah soya ya da littafi ko ba cici ne gbanon ga mai nabdu shibaye a nigeria firar da ala a jama'atin takfiriya ale ba ni da da da ba ni na wugayi iti masala ya shi duk babu masala na mai fuge bonci E, e, di fassara bodi gamba shauka ya lulo da yin yana ime wagi giya da shauka ya lulo da yin wani lo bana man wuyo na ke na wani jina e, man wuyo na layi ne daga ba tuwo wani ya nake mai karatu insha Allah e takada shi ne ji guba banu gan fa'idatun fil mas'ala mutafarri'atun ala su'al min minha hmm, fa'ida da ci da ne ba masala ya kuriya cewa fa'ido yo na labudda mina dole gwaye la bayanin wujinan man ga karsala ne badul ikhwa inda ci mini yage musulmi jau mini yage mu da ji musulmi jira nigeriyin na ji fi nigeria na su ala ya gaddina ga fakalu a ga alhakimu inda na nasiraniyu a ga mishan nga yi shugaban kasa a yau daga na lokacin ci na digan na jonathan tabo da marfa ga tabu kango ga mu gaga nigeria de da marfa tabo misha moyo fali ya juzu lana da kulil intikhabat ba lalliyo na ya gada eh, zabe na to a ce kuriya ma ilmi na bi urmatiya mace waga tana da ce waga aramu yona wa zalika li darurati taghyir al hakim an nasrani wace ba darura ya baji ya zane ja hukunci ci mishana ai e waga alawa jaba ila hakimin muslim wulu ya mulki jicina ay muslimina wala yakunu zalika wuce ma sha illa bi dukhulin al-intikhabat sa ga ga da cice kuriyo wa tarshihina lil hakim al muslim sa ga lugwa na yi da ci musulmi na in contest sa ga lugu la pati cici kan gaga a yadi wule. Wula pati la cici alan nasrani kan ga a diuli ta ce mi shambo la siya ma wa annan nisbatar musulmin pataki oto aga gaga agaga percentage ya musulmi ji inda na kin nigeria e ba yi bofi nigeria wuye kams wa saba'ila filmiya yi kewa gaza aga ni beguci mini shi tun ni ma na 75% musulmi ji yau 25% na gayi kafiri na gayi kafiri jo so da ne diga na mai diga da wani ebon wulu gaga yi musulmi ji doku na yi gaga ga ya li musulmi na yi ci yi ga gina yi ga jeli na sai bago alalli wuyowa da ta kuriya yi من قف قلت لهم وهذا بعد لا بد من شرية الوسيلة أدينا كنا نقول إيه كيري كي شريعة إلا متوه باين إيه قابل إنجينا كما قال صلى الله عليه وسلم كما نعرف صلى الله عليه وسلم قائبه قال إن روح القدس للي ملائكة جبريل بما أنه قائبه جبريل للي تيو malaika jibril na fasa fi rohi mudda fi firayi mumbo jihar sallallahu sallam ki na nafsan ki rayin dondo lan tamuta hatta a jala adda rayina jajalina a face na yi ya kauna na gano da shekpan di ma'ana adda rayina jajalina a face adadi ya etuwa mako efo awa minti second su ka a ga ga ajiye wani ga da je luguci da ya zoce jadali wata taufa rizika a madaza na rai na jadali na a face ga arziki na su kuga dabu na ga yin je luguci eh ewo kiwa da ijebo ga yin je zo da zo kem na su kuga dabu ba wani kaso jadali na eh ba ya a nadi ce gaggafa ta kullah ita allahu isu da allahu wa ajmilu fi talab ya maga be waji ya ezuta da wo ewuje e ga toboya ene wano ya dale sokoba mu wala yahmilunna wala yahmilunna ahadakum استبتاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله استبتاء الرزق azikie na-ewa na-apata ụdị ebe tụye kpamkpanye a da ya milu na hadaku ngalaze nimi ebo bogon ada wuza di ma ce yi labelin ba su kwaye ma eh di mana ipa kirki ga ya da ya ga ewa aziki na ịga ga ga ganga to mi ne wa ba ci na ne ba malayi to mai ne ga ka mi ci zai na kuti mi ci giwa rama ba a yi da to a ga gaci ma fa inna Allah ta'ala la yunadu ma indahu illa bi ta'ati annabi ga su kai tuna latuna ina da ko ku bo ya zikina ya yadda sai be mi latun yuji da lembon yo ga da zikin ko su ko ba min riwayan da to fi ce? min riwayan da to ga inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'ati lalle da gwa Allah na e dube e dinwa sai mi latoyin mun ga hadisi na akhraja wa abu nu'aym fi hilayatil awliya abu nu'aym ga hadisin na tahadim ta litafin ne ga hilayatil awliya na ana bi umama al ale wale ko hadisi ne yam ba e gutwa ba ke dukkan kwafi shi ce shi ne bai gube imamu suyutu bai da muna aljami'u sagiro hadisi ya ba ce tu kpako bai adwa ni bai gute umaga alimam buhari ga alimam albani ga hadisi na sayi woyo a ci gulu bai da muna sayi wuli jami'u bo hadisi ya ba ce shi ne bai gute wal kitabu wa sunna wal ijma wal ibra ala zalik ya da nasiyan qur'ani bai sunna bai ijma wai manzi atta te ga lura na ga lura da hankalin yana e tuga na zuma la khilafa fi albatta sai ba da pata pata da hankali te ga na mai yayi na man ga wal intikhabat wal azab siya e, kuriya na ya cena da kungiya na jiyage siyasa na wal barlamanat bata nizamin shirkiyu tsari yoyon ya shirka yahudiyin rubiyin sari ya yahudi yoyo tsari ya nasara jo rubiyin na lula da fa europe europe kan da darba jajin a yi gagan urubba so ga rubiyu ya julfi european yana jiye da ba europe nan salibi mu kiyo tsari wani mishan yi jimam wala ya ji alallahu wa maslaha ولن يجعل الله سبحانه مصلحة المسلمين في العرب من قصوا على مصلحة المسلمين في العرب لأن الصحابة أجمعوا على أن النهي يقتضي الفساد غير بنا الصحابة دي لصحابه gaga ga gayen ne na wuce ugo wani ugwa gayen wuce kagu ji wani wujja fa ma nu iya hannu fa wa fasid ina ga nan wuce ugo ga wujja ne wuce kaga uje ji enyi ciwo batil mu ga manuyo wa ma buniya ala fasid ina ma ga tutati enyi ciwo na wa batil a tutati ga manona fa wa fasidun wa batilu enyi ciwo ga manamu yo bitab bitaba e baye milatu hukunco di ma'ana hukuncin ya faru ga metu ya e asulu kata a ci gagan na yau hukunci ga na bagi kini ta wa kad bayyantu tafsila man ga na kiyaye ka ka kai fi kitabi da mun litafin mun kawai ga al'azab baina musafir watan wa giyab al yakin billah nini litafin jin kana ga yana bayan cewa e ba silsilatu tasiyul mutakad a litafin jin ka e boye ta akida musulmi da wannan walan yu'athira fikum kalami man ga gauna na waye gada na wa ji tasiri ke bwa hatta tusinu zanna billah sai ga ya ji tala da ya lo ba su ko wala tudribu laula amsal ile eh, ga ji misali je ga kutunci ya su kuma su kuɗe gaye gaye wa kad bayyantu fi kitabi man ga mi kya bayani jaya da min littafin bo na wuga nan bayan ta ta ce wannan min ya littafi ne ko kai ce su ta akida jona wuda littafi na wai ga du'atu dan wal hadmi da na je yi zawangi ji loye gajiya e gajiya za e musulmi ji wal hadmi da giggaye musulunci na min littafin wuce wuga annan nabi sallallahu alaihi wasallam wurida alaihi al annabi sallallahu alaihi wasallam ma dai lawo da mai yugato ji hukunci a ga gwamnati laya na sallallahu alaihi wasallam min sanadidi quraish zane ji malada man da hadis al-salam na ga inda dan da quraish cijo to annabi da makka na lega ga annabi ga wadu dawa gwana ai musulunci gwana a ga to wayi mulki ga ba nabi jo eh irin na da wale mai fage bonce ga lo da jiga ala gwamnati ya la ya muzoyi da ga uji bani ala wa ya lana ko a ga ga gwamnati lada anabi gona anabi da maka wani fa ba anabi ga wagwa kilo anabi lega na da muhimmanci ba mu bana ala ki da raja tazu a tu gwamnati tu ta yanzu ta akida wuji mulki na wa gwada gona ya fawuya wa kana najashi akimul habasha hakimar habasha muslima na ja shi na feji hukunci bashi na musulmi wuyo ngala na sulala sulam je da sahaba ji aji jira na fi makka wani alu habasha har zuku ba lokaci na maka da yi kaya na wa mata muslima na ja shi majajali ji musulmi kama kala na bi sulala wasallam kim na sallallahu sulala wasallam muka na yi an na iya lokaci na wufe ya miya jali na ja shi ya sahaba na ya sahabi jigan da ja sha adini na annabi ga mata ne yau marajulun sale inan na zaba ki kirkin da cajin adini e eh, fakomo ya yi sahaba je na ki madina fasallu ala akhikum ejiyege ashamata ejiye ne ashamana nga ya e tuye na jashi ya e tuye abashe ji ejikun sallah kaba ya lekun ya ci madina ba lifi lawon ji sallah wuce ta gwai ke mashiru iyayen salatul gaibi da ga jajali e shi ba na mu jajali na wa biya biyi ya male ga ya de wada ya luwarki wuce na ke misali ya waga ga ya tuma ka a tsuya a to mai maka jajali ta la kirki yau gala da shi masalaci ka kaba dun gwabon bende na oga da oga da ijan nono wanda ga sai oga oga lo makawa da dai kun ji sallah bende na oga da ijan nono e, e ji safu yu la ki wa ga ga ye gbe ye bo ki wa ga ga e ku ci e goro e bu ci ne fe ji kun sallah <coughs> sai e ga salatul gaibi to yi irin wuce gaji da najashi yau annabi wasu gala sahaba ji sai ya kusu mabo ale kun najashi ya mafi ji kun sallah madina da ja shi mace habashe hadisin na sai buhari lube hadisiyan ba da kowace ceto kpaguni da adwa ne da gutu abe musulun laube da mina hadisiyan kpaguni da shi ceto rata da gube bugu hadisi na mutafa kwale yoyo Wale mai fa'ula hukumu fi tabbiki la. man ga musulmi na yau. amma hukunci na da gubo na gan ga yi ya bashi wani ujin taimako don gala shari'a musulunci cicina an kare tukan nan na jashi musulmi annabi mai ya daji bai musulunci wuyi annabi ma tambari ba musulunci wuyi gama latonu jajali na annabi ga alakun haji sallatu na alekun yana amma manye gayi da na ga eju abashin to nan ga ya tso na musulunci nu ta ti ugbo na uji wa amfani na wala shari'a musulunci ci ce ji ugbo na e ba ki bo za ji uji je da zeni mai ji mulkiya to amma e ina mai fage banci ya ji fahimta na aga yin layata na bayana a eh mulki uju taimakwa musulunci uju taimako ba tattaddi shari'a musulunci ba amma musulmi su ji amfani musulunci aiki ya can a sahaba na ji sai gudu daga makka fai bicilo abata sai da sofi bo fai jinjira na amfani wọn. to nan dan da makaci ji aji ma ga da lanye bayan tu na jasho ade ba la la da ayi na zanaji musulmin na sahaba na jiddi ci da juna wayi da jiji to e gane gane ya ga a a ga ki wuja yo a ta wuja labe yo to ye ga ye wo go ye ga da gaskiyo ngba ba so ko kauye na shi na tai zaman ki kan gana sahaba na jiddi jira lo habasha na akubaidana akubaidana ibogo wula shari'a musulunci tita amun goba musulmi shi bogo wuta buta banza wa musulmi ji amfani wa musulunci ji amfani barka na khafiyan lislami to na dai ufe so ufe so musulunci so makafata an yabtulu wa bal ufe suna dugira yi ma fanu dai ga gagan alalu musulunci na a dai ji bori biyu no ga ya ji su ma ya ji su ma daga na mai mace ne bana wani suna dugira yi ma to ne lawi ga na ga ya ji na ga musulmi ce gajin ina ya ja na ya luta ti musulmi gajan la wajiba ma al'ajizi ba ne za a eh, gbafana su kawai la ya ji kille ta ci bugun jan eh? eh, la yukallifu lahu nafsan illa wusa kemina wala muharram ma darura eye jara mu ebe ba na darura dana waga ce na ye ba da tanale na ki zahiri na waji fahimta na waga shauka ya libya da ga ita kuriya nigeria ba kiwa ke ji fahimta ga gan wuga wuji ya kpai kuriya ɗin je ya kpa kuriya ce wuga igawa canji nigeria ba ene zahiri da na da wani yi ce laji da yana idan a maji fahimta ya shewu ka yali ina wugwa gaga shewu ka yali lo da mai fage bonci yana bayanu ce da ya gboro iga tuba ni mai guga ya ga na na ga ya wugwa ga shewu ka yali lo da na mai fage bonci ya gana ya amma gwi kiwo shewu ka yali lagwada ya da rurare ebona na ajiyar man kirke musulunci na gaga darura da bwana illa man kuriya wa qalbuhu mutma'innin bil iman to kuma gofa mani turra ghaira bajin wala adin fala isma alai ka ya ne ga ya bayyana wuke kin yi gona bayani cika gino da ya ci Najeriya wana wele gaga yi na 75% Najeriya wana kai ce kuriya ele adui paa ya a akyerɛ wɔn eli wo wɔn ele gege kai nigeria kyɛ korea ele adui paa ade na alagbato musulunci na ade na alagbato musulmi na ayi ntu na ɔno yi mai gaga wallaye ga na wallaye ga na yi musulmi na jiya kpata gaga yi ga gwagwatu shiga yace kuriya kafiri ta buken mulkin na kpatin ga ku kpati wọn ga kun mi a lugba mu ade ije musulunci ji nigeria obiya ebo na ya na eji faruwa kan da cina da man na jiga da kinya abo ba na 99.9 percent ya yi musulmi na eke atari na da ba na musulmi je fedu ke ba be kafiri ji kafiri ga mulki de masiba na wai dibe yana egypt ci na kinya kayale bishan kici ta ba di mulki misra leo kóni fẹ̀lẹ̀ yọ̀já ne o mission mẹ́tàrí ya jà a ci bọ́ ba n ba mission kìtì kírísàn kìtì ya taba lè di mulki egypt ne ń gana ye gana a ji fahimta wa yau á ji fahimta wa yi na le na mission ya sa lokacin ga je kabati ibo na in yafka fukum yakunu lakum ada wa yabsutu ilaykum aydayakum wa alisatu tamu bisu wa waddu law furu. yi ga ke gannan shauka ya ga yi ga gidan ba na yara mu na lokaci na madagawa mun ga yi lawuyi madiya kundu cana shauka ya lagaga yara mu yi ga gina kan wuce ma ta a cika siyasa yi nigeria kuriya ce yi nigeria waje durura ɗanaye wata na mujizi arziki ya waza kem na shauka ya lela disi bai gaga wani talabiyar ya rizki

na ga ke shauka ya le tuwazu mana ya bele ba na shauka ya le bla bayani wa karara ga gan wuji bai mai kwaje bonci wani da ne ya gurin ga ba su kuna diga tun ba ga mu yi satu lokaci da mu wa kazalika irakl man ke la misali irakl bin azimin rum irakl ta yi ya tuyen mu. amana bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yanfa'u islamuhu wa imani bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma musulunci jin amfana wa wal wal mulki jici wal malik wal malik mai yacu amma musulunci nugo na ujun amfani hadisin na al-imam buhari lubin da mun sayi ubo a àti gànà mẹ́rin lábẹ́ kí wà gàpọ̀ ko náà aha ne dai gaba ne laki sahaba shabe ne yuji fi da jide irakli irakli ga izana wa ga gan wallahu fahimta musulunci wuje ma wuje a cin da ke yi wani wuce ga hudu ga wa mai maci ne tiya ko ya ke jine ya yi wani irakli wuje wuje ya sun ya basha ya allahu fadi to amma yana mai tarihi je gayi na a ga irakliyoton na zumagwai guda jirida bayani da mini fatul bayan guda jirida kima na emir ya kuna mulki ya fawo wabawabtu da ya zai al'amfila da babin samaitu sakfun bil'amida man ga egado jin na ji misali irin na ji wuce kpate babu ke wuda mini littafin ubo suna na wuce babu wuce na wuga sakfun bila amida santere na de ko ne guji kini na nan ba ba waga gaga waga santere la ta fitiyo wa ma waye ko yuce a santere wuce tabo to ga waye yiwu bi ma'ana lokaci na ya ga a ce kuriya a ce kuriya a ce kuriya ya ga yawa musulmi ta kyau ya mataki da rayu zuwa na ya da aje sankere na de kwano da ya ce sankere wuce a kima a ki yana mai ya gana da wani so wani misali ike wa gaga mara halittu dawa bai da ina yi ji wana nga yi dawo nga mai yi ji da na turu da na wasila na yi gaji ta siwa a kayi ga hange na gayi tu da nan ya ji fata ga daga ikwaya wasila ya ta siwa a ka'idun nan ya ji fata ga gan ga Allah ya ba shi ya ni bai fiti ba yi la kuriya ce yi la gan ga ya na yi gaji tabbata musulunci na a a ji fahimta yi daga wuce ga malawa ga hankali tuwa ne suna zibendun da ya zo daga akida ya ibn yale na akidan nan ga tuta shari'a ta tubo sai akidan nan maga fi da bezo fa inna iradat al-hukm wal kursi min ghairi tahsil at-tawhid fi ar-ra'iyya wa shab wa zari wusul al-islam wa ta'limihi fihim la yujdi bi shay ezu ga wa hukunci hadaji shari'a islamu wai wa ga da isa eh musulmi da da sita si parliamento kai la bukuta da tauyi da e bayan talaka ji ba ba jama'a ji ba ka ya zo cigbayin musulunci da ya gbaza wangi ji ba e, da fahimta ilimin addinin musulunci da mini abuwa wa biyan amfani watakila igan e ganna da muhimmanci yi sarai ya gace ne ya ji faruwa kamerun na bonale nan ki wuziri ya musulmi ji kemerun bo wa musulmi ji gamisha sha ji kemerun bo ki malapo olibi a jaji hukuncin musulmi ji laadi ne ndwa ki mai yayi nasara nigeria ike to kuriya ke ike da nasaro soko ne la da yan goro nori iya iya soko da zuma bwa yi magorogodo manyan ija kuta kin dondo musamman kin dondo duwa tunaje yi za a jijila tawhidi azwa bendondo edede eh da ci ya gaza na ji kamin dole aga gaga ga kwai shatu tuba na misali wa gaza wo le bambanci gannawe lo cameroon ce ne ji faruwa university wani ne sai ne ji faruwa ji kwaji wani ne sai ne ji faruwa ya kwace aji wani ne wata a kiro da ne ji awwa kan adina a dai ya musulmi je dan guru ko aje musulmi dan guru ko amma ala musulunci da ya guru ba eh amma da be Nigeria wole ne ji faruwa to university jo ne ide university ne je itoge islamic university jo conventional university ma yo musulunci ji e

ije ba soko soko mu be di cikin kiri ta ti musulunci wucin لذلك قال المتظاهرون عندنا في ثورة 25 يناير man gaza na jijin demonstration egypt na revolution na abediyan 25 january na kyafe gan nuridu ha madaniya madaniya wala nuriduha islamiyya gwamnati na lamurci bai na gawai gaggawar gwamnati wuce na je turu social media na campaign a feji da social media na ngala gwamnati murci da yawa na iri ya demonstration na feji kan gana ki a gayewo a gayewa gwamnati na civilian civilian ya gan wala miridu islamiyya a wani musulunci a wajen gwamnati islamu ayewa da na je gagganda na overwhelming majority yi musulmi miji ma daga najeriya da zuci da haji faruwa insha Allah musamman na fi babu a ga a cakko daula ne can tuna daga fata zai na yau yewa na idewa gwamnati gwamnati wo civilian gwamnati amma yiwa gwamnati musulunta yi ji lalace tuma sai na ga wani ga wa gwamnati musulunta na ike ba su ko to amma yi ne wuce demonstration ti galamurci da fawo falabuda min tagirin mutakad alfasid awala man ga yabo bago dole yana bajala da akida na jahanniya na bezo fi nufusul muslimin lidhalika lamma tu tawalla li ikhwanul muslimun ugan lokaci lokacin ai wal muslimun da go daular misra na indana al eh, fi misra indana al hukma lokacin da go hukunci da gona fa katabu dusturahu a constitution ya ka murci da constitution ya ka fa kana shadda ta min almaniyin wato constitution ne wal muslimun ne ji amfani da yin karkashin murci na wato wuce da tsananiya eh egbogun gani da musulunci gato da na da wato yawa addini a nan ga kwasu ne ba wuce ke yi ya wuce eh secularism wato constitution ya murphy is more secular than even the constitution ya secularity ne wato wanda gaba na jiga ga ga da ji daula islama da ji daula islama tungale egun na tsoyi nigeria na dauna e na mursiye gayi na picture misra gula ki ta wuce la yayi hukunci abu ko ni fena mai kana yau picture ye na da yi yayi wani muslimu na masaro na gula ki da ki ta wuce wani wa ba hukunci ai bai na ji faruwa nigeria yanayi majinina a والمعلوم يقينا أن كل سياسيين المسلمين في كل وطن العربي يبايدون عن تعليم الإسلام من غير نقوي كانوا يو شك هذا كبا كلن لزالي جيجي سياسة تيغا مسلمي جايو كي العربة باتا نقول كل الوطن العربي كي العربة باتا يجي سياسة جي بايدون أكيا عن تعليم الإسلام islam ya gwada bai na musulunci gana fi ويسوسون المسلمين بالديمقراطية الغربية الصهيوني الصهيو أمريكية eji musulmi ji siyasa ji da demokrasi ya kinye da tsara ji nan wuyi tsariyar shari'a tsariyar mulki na swayuni jews ne yahudi ya ga su da amerika shi duk wasu amerika ne wani man ga wala ya taghayyara fil illa kaunul aki musulma dace ibajen don don ba sai dai da daga shugaban kasa ya musulmi amma a tato constitution constitution su more sekula da sekula constitution na ke da karkashin zaɓe da yi gwada da musulunci yana man ga wa yazallu zan hukmu ala alama wa alayhi al-amri Mun ga a shiga lamarin nan a hukunci lamarin nan wa ake ta ci ubo yaye baye bu nigeria bu wa zallabi a kada wuli nafsir ekwati sayuli na magaya na zanabi ya gin wuli jifin nigeria a ci diga na alaka goya ya wuyo ni nigeria fa ma za badu to kici kebe wa ma dama annal al'amura ala kuta demokratiyar kufriya matuka da waye kufuru democracy nga yi be yi nigeria bo fala khaira wa a alayri da ba to e gane ya lagu gane ne ci jikini na nga ye na ye gawo o ga na shewu ka ya gana ga na deka de ka de baya na mai foje bonce gana na ne a shi tukwawo ba na ne ya da na ganci sun أعود إلى asli su'al mangalu bandanjiye ga wato asali gana na gibe zo na mici ya ga yi gana fama alkawali bi kufurin nizami demokrati yi gaggaye gagga demokrati ne ji nigeria na kafirci wuyo fala ya juzu tafsiru bi ta'ayi yi ga yi gaggaye ya sai yi ga an yi kafirin kafirari ya yi demokrati ba ngabo sokoyo na mai fage banci je gana da àgọ́ òdégé bá gbá òfin ìjẹ ìyàwó alábẹ̀ ìmì oyin wọ́n ní ọ̀dà bá gbó ìyàwó alábẹ̀ ẹ̀bọ́win àmọ́ ní wọ́n àti lágbà ń jìdí ìyàwó ẹ̀tí ó tún ma àgẹ́ ìgẹ̀gẹ́ àlẹ́lẹ́ náà ka yare to ga gacha fala duk ta yi ɗan da wuya gana ila wun yi ga wangi bai boy da bai to ga gai ji fahimta yana ka yare gana umaje na mai fage kwance gana wai ga ka yare ga ga hukunci ya demokrasi kafirci yo ito ga kayan sai na ita ta na don kafirci yo shauka ya ne gaga agadagwatanya hukuncin ya demokrasi ga wunga ga alaye ya bashi da kinye ti musulunci mu ito ga yi gaga canji ne wa wana turu demokrasi ga yi wa amma yana dai yi gana yi wa gaga adagwata demokrasi ala ya tsaye zuwa yana gana da ya gwayi ma an nufe cibale mishan zaɓe mulki a gwazago a ta fi ajiyi masalaci abadoji a fi a ci makanta arabiya masakanta islami a fi a cin abadoji a fi a wuyi ya je daji rukiya ga malai ga yiwa musulmi musulmi tabo ba na musulmi gaji lalace tuna mu ga ya gbawu ga ala masalaci a tuwa amma ya cuta tete yi ba mishan Ah, yalle na fita obi ji na fita obi na gawa wa mataimaki shugaban kasa da tiku na nauta za nambara gabuta eh akwai boko a nambara yalle masifa nu ji na ya lokaci janata na ya mudasa sa da zando na gai northern ci da kyan a nambara na to ba sai lalata na fasun jira abu gajin amma ji kokarin zane ji je mulki je dukiya ta ta fiya na muro ga gina ta yi wani tuka musulmana a hanyar shi a jiki a jiko sai ti kawai hujje ju kunciya na wamale nu jine e na maka jana ta hu jine sai soko e ti wuce gu soko kwara mu be yo a jiki magayen wakata ala abuja baruku a ta da ke biafra ala ta ji jige yin da ya zo a ta da ke biafra so ebogo iga kabeji ma iga kabeji ma nye to iga ce kuriya ma ndo ma ja ndo alagwato musulmi ne mulki ayi ja ka giri ja ka yi daba daba wallahi ga mana zo eh so ebogo ene shewu kai ya le gana wai ganyu ga gurgudun ke masare wana ba na kafiri ra taba ja mulki lana amma yi ne ji mu kafiri je ji mulki a Najeriya ne kafiri shi sai a zaɓo ga ke ba mu shau ka yali ma wuda na gaga kabun gaggaye gaga ya ga ce kuriya ne jiro mu mu gaga za na ga ce kuriya na aje kafira ke mun mai fage ban ce gayu gaza do ga ce kuriya na aje kafirina ita a akida wari jona so shau ka yali da yin wai lokaci da mai fage ban ci wani da so yi to a fata so ku ibele ku kirki so kwa jima eh, so ku labawu ya dike emilatu ẹjọ́ lè yíga gẹ̀tẹ́ ajídé lẹ́nu tí wọ́n pátá yẹn sọ̀kọ́ gawa mu pátá yẹn sọ̀kọ́ kúkú pátá yẹn sọ̀kọ́ adẹ́nà ìpé na àmọ́dẹ́nà ìmọ́jìnà àmọ́ ìdí àlìkọ́ọ̀lì ńlẹ̀ tì kàfi yága tí ne yíra kan mà ní gúbà kú tágáyọ̀ man wace ko ye mai madina ngala ta sarai sun noye al'asilatul qatariya bana sahib yakul ala fito tun bai jawabinta harvard kuma hukumawa kuma sheikhsu ya me ni ya fatawa ga a ka cewa kuri'a kin musulmi kyau kai ki hukunci kuri'a kyau ka je ka me ni ka na aftai na kabila yana fatawa kuri'a kuma ya fatawa kai ya ce kuri'a. wala ku taimina adar a madina na kanangu ya ce kuri'a da hannan wuya لأنه إذا فقد صوت المسلمين إبونا كوريا مسلمي جغا تشبو معناه تموهد المجلس لأهل الشر majalisa ya mulki ji mu ga keto za banza ji za dede ji kafiri ji a ga abin musulmi ji hukuncin ebogo wa idza sharaka al muslimuna fil intikhabat musulmi je to da pamba de kafiri je kuriya cho in habu man yarawna annahum alun da ade baliza na ga ne gan wa goyi sha mushahadana fa da bi hadha khairu wa baraka da ya ce alkhairu to albarka maga makin keji so wale ce wuce mai ni ganan man wace ko mu yi zaka mafata kiwe mu ga kuriya cege aha so ila hankali tu kuriya ce wuje da duya manufa yi إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها ما شاء الله fatawa ke daboyin majmuwar fikir islami na jila bayani bayan ya ce daga gurgudo na yi ugwa ga gan kuriya ce daidai wuyo wani ahab da na je ga bai wuwa ci ga manja ya gaje daga a ga gaga ce kuriya ma ke misali ya eh, na jifikin laraba yamma ne jiwon something like that ke sulemu ko mubbiliji ena man je lube na yanayi kinya ba ga ba na musulmi ja dokun a yake wa ga 99.9% na ade challenge ya ja ele ga zandon do a ce kuriya a ce kuriya musulmi ta tabo so a kiya tsari na da kafiru dugun tabona so an gala ce ga na dai musulmi ga tabo wana ndo ma a majjan na gabi wa ji shari'a da constitution musulmi in ji adana ji hukunci da kurani da sunna na babu daga sa ga ta kuri'a ga ta kuri'a ma kun fa ne yanayi wuce hakkiri da abai ya abon na kai da musulmi ta ba kafin ta gunta bo wuzuri yo yayi aha so addururatu daruratu tubihu al-ma'durat sabo lokacin a ga ya ce da ya nibo wani ne ya gizi musulmi yi sun noga ajiye a nasu kuma a ga ya zuwa na gbebe yi ma ya dini na so ya jamfani be bai daman ne ya ji ta wasu lilon kwai soko da dufe na ya kana ya ji abon nan ce ba ji daga littafin soko ya ba hadisi ji ya ga ga nisan adab muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya ji ta wasu da ya tugurin ne ka soko ji gafara biyu ya malaman na jajali na soko cin ga miramun ituguru nuga lo pata na so kwa ngilio nuga bi pata lefi wana so ko ni biwi ito ga da fiki wana so ku diga fara bi egun ya ito meni bo chwani ni bon to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم majid حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته